tengi na biri-biriyo na gulum na dagayo na zaara pihi dummoyo aw zaara bii kantinteyo to akuriyo deya ifonyi daga-dagayo na gulum-gulumyo di foya sino nchinkugalo deya daga-daga na gulungulun yodi mbara no hayono ka ngun tengi tengi ka bara biribiri yono marga au hantum hantum foyo au akweyo maduwa eh, kuru ka kunkuni ka dengi au ambara beji yono nduwa ka hoho cerega na zanga takayo karuka ce ifoka na adingi koyo se njindiyuga au ambara fuyo kuna non na dingi dingi au lale kuna na zanga ya takeyo ifo ganna na noma zanga ya nga mofoyasi ngalo na noma zanga ya no ka yo sa ka silamatere anakajina mbara no haika nga zanga ya lo ko na ne yi yono ka di nga ya bara babu yokuru mene tikina ci duwa yokuru pei a mene fune noya to kan ko zanga ya nufi kuru ngano zarabani foka zumunga macai foka haibiri kan lo an zarabandi ama zanga kan morani na zarabani zanga ya ka bara chorkwetere ngwene no au zenga ino au ambara setan yo arjen setan yo ngwene to deya haibiyo di ka abara gulum gulum yo di na daga daga di moyasi yo kuna no ngono akwe macha ifoka ndu haifo yo ka tingi tingi cherega au biribiri yo no au ambara wato beji beji yano nduwa ka haifoyo hau hau hau hau na au akwai mace haifo ka ndiya ana zara ka bara zara bi kortunteyo an zaka ce haifo ka ana dinye lelekuna au an bara qur'ani na akwai duwa qur'ani cene ka dam folo kuna aforo kuna ka dingi ambara ga dingi ajennega au akwema chai foka ana gulum au daga ama adam akammega au ajese to de ya zan ya kurpai mbara no mo mani mani to ngan kurgon na siyo de ya sinti ŋono an bara haikayun na daga daga o gulun yodi ten na an na bara qur'ani ayinun na zaŋa ten na to ŋa ŋadi bo ye ko zemini no baajina hinka ya zemine sinte cere bara no tolute no ka a ciminoyir kwese ka kawno kuru kuru kuru kuru kuru kuru a ciminoyir kwese ka kawno kuru kuru kuru kuru kuru zaŋa bor ifo ka na Gudum au dagayo amante anduka bara haikaya na biyu na haifo mani yoga na agoko tema ko jika anachi ci inor kwe ibiri yano kwe na muna ni wa kuna ka haikayo nga dingi dingi di nga ya zarabani ka abaka nga ga haibiyo di ya zarabandi ya ga zangaga ya ga moran na zarabandi hay biyo di agwe dite ana chirpe to de ya mo sintina to de ya chere barano tolu te na tolu te beri ka aboroka asilamatere kuna amene mo hinkante ngano chere bara tolu no ka abara tolu lute ka ana bara iberi zanga nyongo to de ya ngano gulum yoka au daga yoka boro dingi ama ko na ne yoka gulum yodi au daga yodi mbara sabuno sabuno a bara ka'a n sabuno wato irkwe ba nauya ka kuna nga gunu nga ka akuna dia na ci hebiyo di bongo ya agu nga ka nauya kuna to dia aga nan dia foyo akwe yo hay foyo hantum hantum ka boro bongo ban chon su fahima andibici sallallahu alaihi wasallam warka ce foka ana gulum au daga denyi akwai mabika ana shirku tana ana tolu tana kamar ganna norkwe kwibiri da ya biyu dungane mohin kante ngano ambara hayika akwe dingidi ambara qur'ani ayino ahantum kace ifoka adinya jindi o akamme de ya mo ya si o bongo nga bongo hinisi borom matia domi ka hunguyo ka andibi sallallahu alaihi wasallam a hungu iri se zanga ya de qur'ani mena bongo a wuro ngari kuna no pene boro nhongun se zanga no ngari masuka ka kwe chenni ka kwe na warka injina ka chibaka a bara toru an kwe ka kwe chenni kada kuna yano kwene nhunguza ngeno maduwa ka qur'ani ma calma ka morani na gune konu na don nayo to deya si boro maha deya ka baraya de boro ka guno zarabani kuna ifo adini na nchiba ka ngano mba te irikwe ya mazarabandi azanga deya ngano make na norkwe kwebir afolonku yano mare mare yunna aya yuka andibina ba sallallahu alaihi wasallam kadi boroga te irikwe a azarbani zanga mu mare di churu mugun nte